a ci gaba da martani kan amsar da shugaba Jonathan ya mayar wa Obasanjo kan wasikar nan mai shafi goma sha takwas masana siyasa na ganin dacewa ko rashin dacewar martanin. masanin kimiyyar siyasa dr sadiq abba ya nazarci tasirin martanin jonta yana cikin wani hali ne mai tausayi ko ya lalacin obasanjo ko ya ramewar giwa su suka cewa ya fi a sashi a cikin tukunya obasanjo na ko ya rashin kirkinsa a ogun state ko kuma a sashinsa na yarbawa yana da mabiya eh, faɗan da jonta yake da su obasanjo da su babangida da su abdulsalam da su atiku da su gwamnoni da su wasu sinatoci da su wasu yan majalisa wannan faɗan ba alheri bane zuwa jonta zai kawo shi tikas in yana neman zaɓe na na hawa na biyu kuma obasanjo in ka duba obasanjo ba mutum da yake yafewa ba ne shi in ka taka shi baya yafe sai ya rama raman obasanjo ba rama ba ne zai ko kawai zai gama da mutu haka haka burin sai kai to abunda wanda yake shiri da kuma abunda wasu suka yi wa Jonathan shiri zai wahala Jonathan ya kai labari a cikin zaɓe na 2015 eh, zai iya ya karbi tiket na PDP da ko da wani hanya amma in waɗancan sun fita sun mara wani baya wani jam'iyya to Jonathan ba zai kai labari ba Da tawon PDP na juyan yadda ginshikan jam'iyyar ke aran gama da juna ta hanyar hanyar wasiƙa da tone-tone. dan kwamitin zartazar jam'iyyar isa tafida yana ganin sulhu da shi ya fi ala. da wasikan da aka rubuta jonathan ya yi haƙuri da an sanda jonathan ya ba obasanjo shi ma ya yi haƙuri a mai da zuciya nesa ƙasan nan tana bukatan ci gaba ba wanda yake za a ƙasan nan ya ci gaba sai shugabanta kuma an sami wannan shugaba a jonathan mutum ne mai haƙuri mutum ne mai hangen nesa amma ba wanda ya wuce kuskure ka nuna cewa jonathan mutum ne mai haƙuri ya nuna obasanjo shi bayi da haƙuri kenan a'a obasanjo dottijo ne ya rike ƙasar nan mafi tsawo a duk wanda ya taɓa shugabancin najeriya general ne na soja na yaƙi shi ya karɓi saranda na biafra shi ya zo ya yi shugaban ƙasa ya fito ya fursina ya sake dawo ya shugaban ƙasa sau biyu ba wanda zai ce obasanjo ba wani ba ne a ƙasar nan amma kowane irin mutum yana da irin halayensa da irin yadda yake kallon jama'a in ya bude ido yana kallon su abinda kawai nake so idan obasanjo gaba yana da abin da yake so ya jawo hankalin kowa ko da ni ne da allah ya haƙuri ya kira mu ya ajiye mu ubanmu ne shugaban ƙasanmu ne dottijo ne mai mutunci rigingimun da ke addabar shugaba jonathan da jam'iyyarsa ta pdp na karuwa a kusan kowane mako sai dai shugabannin jam'iyyar na nuna za su iya shawo kan lamarin har ma da ci gaba da mulki bayan 2015. Shin PDP za ta yi nasara ba tare da goyon bayan Obasanjo ba da tashi kansa shugaba Jonathan ke kiransa ba ba? Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.